bismillah wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hamma ba'd yan uwa masu albarka kada a manta muna bayani ne kafin mu tafi hutar bin lokaci akan alamomin tashin alkiyama daga cikin wa'annan alamomi da annabi sallallahu ya gaya mana a cikin hadisi daya wato alaman munan makwabtaka muna bayani akan munan makwabtaka da nau'o'an munan makwabtaka har muka zo wata alama ko kuma wani Eh, har muka zo wani nau'i na munin makwabtaka wato kin majuna nasiha mun kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda al-imam muslim ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi ya ce addinin nasiha har su uku addinin nan kaka nasiha ne mun faɗi yadda ake yace aka ce gawaniya annabin Allah annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nasiha ga Allah nasiha ga manzon Allah nasiha ga littafin Allah sai kuma nasiha ga shugabannin musulmi daga magarin musulmi mun yi bayani akan menene ta yane ne nasiha za ta kasance ga Allah tabaraka wa ta'ala Shi ne ka bauta ta shi kaɗai ba tare da kamin shirka ba ka tabbatar da abin da ya tabbatar ma kanshi na sunaye da sifofi ka kore mishi abin da ya kore ma kanshi na na ƙasa da tawaya da aibu nasiha ga littafin Allah shi ne ka rinka karatun shi ko da yaushe kuma kullum littafin ƙur'ani littafi ne mai albarka ka zaɓi wani lokaci cikin mafi lokutan ka a kullum ka karanta littafin Allah za ka yi albarka idan ka ƙaurace ma littafin Allah albarka za ta yi ƙaura daga gidanka albarka za ta yi ƙaura daga rayuwarka sa'annan kuma ka ringa ƙoƙari kana neman ma'anonin ƙur'ani da kuma yin aiki da hukunce hukuncin da ƙur'ani ya zo da shi wannan shine nasiha ga ƙur'ani sai nasiha ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine yadda wani malami ya fassara ce ta'atu fi ma amar wa tasdiqu fi ma akhbar wa ijtinab ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada Allah illa bima shar bima shara ta'atu fi ma amar idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka umarni ka bi idan ka bi ka yi nasiha ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa tasdiqu fi ma akhbar idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ka gaskata shi ko da labarin ya kasa kama ƙoƙarinka annabin Allah mai gaskiya ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mishi shaida da gaskiya kai ma ka kama ka ce lalle annabi sallallahu ya faɗi gaskiya Allah tabaraka ta'ala ya mishi shaidan gaskiya kuma ya kira shi mai gaskiya kuma ya zo da gaskiya Allah ya tabaraka ta ce wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun kaga da wanda ya zo da gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da al-imam ali bin abi talib radiyallahu anhu arda ya fassara al-imamul bazar ya rawaito wannan hadisi annabi sallallahu Allah ya ce walladhi ja'a bisidq kaga wanda ya zo da gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi da wanda ya gaskata wannan gaskiyan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi al-imam ali ibn abi talib radiyallahu anhu arda yake cewa abubakar ne abubakar ne shine alladhi saddaqa bihi Allah ce ulaika mun muttaqun idan kuna son ku ga masu tsoron Allah to su wa'innan guda biyun su ne masu tsoron Allah ashe wai duk wa'inda ba wa'innan guda biyun ba annabi alaihi salatu da sai na abubakar in dai wurin fannin tsoron allah ne to a bayan su suke saboda haka allah ya ce ulakan mutaqun su ne masu jin tsoron allah saboda haka annabi sallallahu alaihi ya zo da gaskiya duk abin da ya bada labari a gaskata shi wajtina ma ha anhu wa zajar abinda annabi sallallahu alaihi ya yi hani yi tsawa a nisance shi wa Allah ya abada Allah illa bima shara kuma kada a bautata wa Allah da komi sai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya shar'anta in kana neman kusanci ga Allah tabaraka ta'ala to ka bautata wa Allah da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba abin da wa'insu shehunnanka ko wa'insu na gaba da kai suka zo maka da shi ba a'a abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan shine nasiha ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a imatul muslimin nasiha ga shugabannin musulmi na da bangare guda biyu bangaren farko a ringa musu addu'a addu'an dacewa addu'an taufiki addu'an gyara mu a ƙida mu na alisunan jama'a ba a zagin shugabanni ba a tsine musu kuma addu'a ake musu al'imam ahmad da shi da wasu daga cikin magabata an ruwaito daga gare su suna cewa lau alam annali da'awa mustajaba maji ja'altu ila sultan da na san ina da wata addu'a mustajaba wanda da nayi an karba to ba kai na zamma ba shugaba zamma wanda shine yake jagoranta na me yasa saboda shi in ya gyaru al'umma ta gyaru in ya ɓaci al'umma ta ɓaci to wannan nasiha kenan ga shugabanni a rinka musu addu'an alkhairi kuma ana musu fatan alkhairi sa'an nasiha ga shugabanni bangare na biyu ba a mumbari ko a wurin wa'azi ko a wurin fira ake musu nasiha ba wannan fadiha ce tozarta su ake yi da tona musu asiri kuma ba a biyo hanyar gyara ba an karɓo atari daga ibn abbasin radiyallahu anhu arda ko kuma radiyallahu anhu ma wa huma ibn abbas yana cewa ko kuma an tambayi ibn abbas radiyallahu anhu arda huma. an tambaye shi akan ta yaya za a yi ma shugaba umarni da kyakkyawa kuma a yi mishi hani daga mummuna ibn abbas allah ya kara masa yarda yake cewa idan ya zama dole kai za ka yi ma shugaba nasiha idan ya zama dole kai za ka yi ma shugaba umarni da kyakkyawa kai yi mishi hani daga mummuna to ya kasance tsakaninka da shi kai da shi ba wai a wurin karatunka ba ba wai a wurin hiranka ba ba wai a kan mumbari ba a'a yin haka ga shugabanni ba shi da kyau kuma alama ce ta khawarij sifa ce ta cikin sifofin khawarij wanda ablabini saba shi ya fara kirkirar wannan abin ya kirkiro zagin shugabanni a wurin wa'azi ko a kan mumbari ya kirkiro zagin sayyidina Usman radiyallahu anhu arda a kan mumbari a wurin karatu har ya sanya mutane suka wa'insu mutane wawaye daga cikinsu suka ji haushin sayyidina Uthman ya haɗa zuga aka zo madina aka shi sayyidina Uthman saboda haka wannan ita ce nasiha ga shugaba ba zage-zage ko a yin ihu ko wai nasiha a kan mumbari yaushe zai ji nasiharka? ka kaji kana ko kai ne a gidanka ɗanka sai ya tara yaran gida da yaran makwabta ya zo yana tona maka asiri yana laifin laifinka sai ka ladabtar da shi kai kenan to ina ga shugabanka wanda shi ke da soja shi ke da 'yan sanda shi ke da jami'an tsaro na farin kaya shi ke da wa'incin shi ke da wa'incin ya yi kuskure a maimakon ka nemi ganin shi ka yi mishi nasiha kai da shi ko kuma idan ba za ka iya ba ka aika mishi ko da takarda ne ko kuma ka aika mishi wa'inda suke ganin shi ko za su iya ganin shi lallai su mishi nasiha akan abin da kake so wannan shine daidai ba a bainin jama'a ba wannan ita ce aqidan al-sunna wal jama'a wanda muke a kai nasiha ga shugaba kenan sai gama garin mutane nasiha gama garin mutane kuma shine farko dai in za musu nasiha ka sanya ka sanya in za ka gama garin mutane nasiha ka sanya hikima a ciki bayan ka sanya hikima kuma ka tabbata ka bi su a hankali ka gaya musu gaskiya ba wai dole ne sai sun aikata abin da ka umarce su ko kai musu nasiha a kan shi a gabanka ba laisa alaika hudahu walakin Allah ya hadi mai sha. shiryan mutane ba hannunka yake ba shirya mutane na hannun Allah ne tabaraka wa ta'ala saboda haka kai iyakanka ka yi wa'azi kuma kada ka yi wa'azi ka zo wai za ka musu nasiha ba bi hanyar da ta dace ke musu nasiha ba wai kai kana nasiha ne amma ka ɗaga musu murya kana zazzaga musu tsiya kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba ruwana ni na fita haƙƙinsu na gaya musu gaskiya dama Allah ya ce alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha hadaytum a'a Allah tabaraka ta'ala ya ce udu ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana idan za ka yi wa'azi ka sa hikima a ciki ka yi wa'azi ingantaccen wa'azi wa'azi mai ratsa jiki da hikima saboda haka idan ka yi wa'azin aka ƙiji to shi kenan ba ruwanka ka fita haƙinsu idan ka bi abin da shari'a ta da ya wurin nasiha saboda haka daga cikin nau'o'a na cikin na makwabtaka akwai kin yin ma makwabta nasiha makwabcinka ya fada wani hanya ko kuma ya fada wani aiki na ba daidai ba ya kamata ka yi mishi nasiha ka bi hanyoyin da za ka yi mishi nasiha domin ya amfana kuma ya bi abin da ka yi mishi umarni da shi da wannan dogon bayanin ne nake kawo ƙarshen bayani akan wa'annan alamomi guda uku cikin alamomin tashi alkiyama wanda manzan rahma sallallahu alaihi wasallama ya ambace su a cikin hadisi ɗaya na farko kada a manta alfasha da nuna ta a cikin mutane da kuma nuna ba komai ba ce na biyu yanke zumunci da ɓata shi na uku munar makwabtaka wa'innan abubuwa uku mun ɗauki lokaci mai tsawo muna bayani a kansu saboda haɗarinsu da kuma shigansu cikin mutane da kuma mutane suna ɗaukansu ba wani laifi ba ne iyaka in an magana a ce kai ai ƙarshen duniya ce to annabi sallama ya ce wa'annan abubuwan alamomi na cikin alamomin tashi alƙiyama na'am alamomi na cikin alamomin tashi alƙiyama amma kada ka yadda ka fada cikin wata alama cikin alamun tashin alkiyama wanda Allah baya so gama alamun tashin alkiyaman kala kala ne akwai wanda ba laifi bane akwai wanda laifi ne Allah baya so daga ciki akwai irin wannan abun guda uku kada ka yadda din an ce alama ce cikin alamun tashin alkiyama ka fada dun annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari ba za a tashi alkiyama ba sai dun mutanen kirki sun kare sai tantagariyan ƙeƙasassun mutane waɗanda ba su da kirki suka rage a duniya sannan allah tabaraka ta'ala zai tashi alƙiyama saboda haka wannan yana da haɗari sosai kuma dalilin da ya sa muka ɗauki lokaci mai tsawo muna bayani akan wa'annan abubuwa guda uku ne saboda watsuwansu a cikin mutane saboda haka masu kallonmu kafin lokaci ya ƙare mana zan yi amfani da ɗan abin da ya rage a cikin lokacin da aka bani in shiga alama ta gaba cikin alamomin tashi alkiyama ƙanana wanda muke bayani a kansu alama ta gaba ita ce tashabbubul mashiyaka wato tsofaffi su rinka ƙoƙarin sai sun zama yara tsofaffi su rinka shiga irin na yara dattijai su rinka mai da su yara wannan alama ce cikin alamomin tashi alkiyama kuma abu ne mara kyau allah ba ya san shi an karɓo hadisi daga ibn abbasin hadisi ne ingantacce imamu ahmad ya rawaito da abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarshen zamani ya kunu qaumun fi akhir zaman dibuna bi hada sawat a ƙarshen zamani kafin a tashi alkiyama za a samu wa'insu mutane za su rinka rina gemunsu da baƙin abin rini su rinka dayin gemunsu da baƙi ka su hamam yadda ka san kirazan tantabaru Ƙirjin tantabara malamai suka ce a yi baƙi ne to mutane za su rinka ƙoƙarin suna sun tsufa sun tsufa amma su suna son sai sun dawo yara sai su rinka rina gemunsu su rinka rina ganin shinsu da baƙi. annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yarihuna ra'ihatal janna ba za su ji kanshin aljanna ba a wani hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa karshen aljanna kuwa ana jin kanshin aljanna a tsawon tafiyan shekara arba'in za a ji kanshin aljanna to masu irin wannan aikin ba za su ji kanshin aljanna ba malamai sun yi fasara mai da dama fasara da yawa akan wannan hadithin daga ciki akwai wani malam a sheikh yusuf wabil a cikin littafin shi na alamomin tashin alkiyama yake bayani akan wannan hadithin ya ce ma ja fi hadal hadith waƙin fi hadal zaman ya ce abin da ya zo a cikin wannan hadithin yana faruwa a wannan zamanin fa innahu intashara bainar rijal sibghu lihahum wa ru'usuhum bisawat ya ce hakika ya watsu cikin mutane musamman maza suna rina kawunansu da gemammakinsu suna rina su da baƙin abu waladi ya li wallahu alam anna sallallahu alaihi wasallam yace abin da yake bayyanan mu abin da yake fito mun fili Allah shine mafi sani cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka hawasil hamam kaman kirjin kaman kirjin tantabara za su wato za ka gan su kaman kirjin tantabara mai annabi sallallahu yake nufi ya ce tashbihun li hali ba'dul muslimin ya ce annabi sallallahu ya kamanta halin wasu musulmi ne fi hadal asir a wannan zamanin fatajiduhum yasna'una bilhahum ka ha'ati hawasil hamam sai ka ga sun mai da gemammakin su yanda ka san kirjin tantabara yahliquna awaridahum sai su aske sajensu in sun aske sajensu wa ya da'una ma ala adqanihim sai su bar abin da ke kan haɓansu kawai na gashi sun aske sajen sai su bar haɓansu da gashi thumma hubi sawad bayan sun bar haɓansu da gashi kuma sai su rina shi da baki fayagdu ka hawasil hamam sai ka ga haɓansu ya zama tamkar ƙirjin tantabara Abinda da malam yake nufi a taƙaice annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kafin a tashi alƙiyama za a samu mutane suna rina gashinsu da baƙin abu sai yake bayani ta yaya ne har sai sun zama kamar za su rinka rina gashinsu da bakin abu sai sun zama kamar kirjin tantabara sai malam yake bayani ya kirjin tantabara yake ya kuma gashinsu zai zama kamar kirjin tantabara sai malam yusuf alwabili ke cewa ma'anan abin shine suna aske eh, suna aske wannan suna aske haɓan suna aske kuncinsu in suna aske gashin sajensu gaba ɗaya in sun aske gashin sajensu gaba ɗaya sai ya kasance kawai sun bar gashi akan abin da ke haɓansu kawai in sun bar haɓansu haɓansu kuma dama gashin da ke haɓan shi ma ya yi fari sai su rana shi malam ya ce wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarihuna ra'ihatal janna ba za su ji kanshin aljanna ba Allah ya kiyashe mu wannan ne zai nuna maka cewa aski saje ba shi da kyau in za ka bar gemu ka bar shi gaba ɗaya har da sajen mu a hausa mu ne muke bambanta tsakanin saje da gemu amma addinance duka sunan shi gemu a addinance da saje da gemu duk sunan shi gemu addinance idan lokacin da shari'a ta maka umarni ka bar gemu ka bar sajen da gemun shine ka bar gemu amma idan ka aske sajen ka ka bar ka da gashi to ka aske gemun ka bayan kuma an bar haɓan da gashi kuma sai a rina a rina shi kuma da baƙi shi ma wannan laifi ne saboda haka malamai sun tattauna mai tsawo akan rinin gashi mafi yawan malamai sun tafi akan cewa rinin gashi mustahabbi ne kamar yadda ya tabbata a hadithin fathu makka lokacin da aka zo fathu makka aka ɗauko mahaifin abubakarin radiyallahu anhu arda abu kuhafa da aka ɗauko abu kuhafa aka zo da shi ya musulunta aka kawo shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kan shi fari fat da gemun shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dan rina gashin kanshi mana ko kuma ku rina gashin shi gaba ɗaya mana da wani abu amma ku guji baƙi sai malamai suka ce rini rina gashi mustahabbi ne amma ban da baƙi rini da baƙi makruhi ne musamman ga mata wasu malaman kuma suka ce rini da baƙi makruhi ne musamman ga maza wasu malaman suka ce ya halatta mace za ta iya rina gashinta da baki ya halatta ba damuwa amma namiji makaruhi ne rina gashin shi da baki makaruhi ne saboda haka tsofaffin da suke kokarin su zama su samari ne suna shiga irin na yara suna mai da kansu irin yara suna tafiya irin na yara hakika su sani sun fada cikin wata alama cikin alamomin tashi alkiyama wanda bayi da kyau an mun ishara cewa lokacin da aka diba wannan filin ya kare jama'a masu kallon mu zan dakata anan sai Allah tabaraka ta'ala ya karasa da mu haduwa ta gaba za mu ci gaba inda muka tsaya wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh تسير الجبال سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها